ka hau hanyar jibi ma yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu bici tv a radio salamu alaikum alaikum salamu baba ah. eh, baba baba akwai kokari wawa wa nake gani wannan musa dangi kenan musa dangi baba baba so kokari baba ga ina haka kuma musa dangi yau wata nan nawa kafin nan wallahi ina nan ai alkhairi ne dira rashin lafiya ko gona lafiya lau alkhairi ne dira yanzu ka kujiba kujiba da su ta an rufe to ilal yanzu daɗi ake ya ba a ga fata ta ta canza eh gaskiya ana ba gama komai ilal ya gama komai ba wannan dan majalisa kwarai kuwa kai ma ka shiga ciki ke ko na shiga domin a malaman makarantar da aka iba guda ɗari da kwaya shida eh ina daga ciki alhamdulillah kuma albahi ne ba ƙaramin albahi ba babban albahi ai tun da na ga yan watanni biyu baka zuwa guri na karban na abu na miya na dan cefa ne to na ga kai mutumin nan ko ko ya tafiya ne ne ashe eh, ashe kai ma ina nan alhamdulillah ina nan yanda bayan Allah nan ya muku kokari kuma idan kuka samu ku tallafa na kasa da ku ai muna nan mun aiki ba kuma mun eh. dagi so muke duk wani mutum da aka tallafa masa to yayi kokari da kirki da zuciya irin na honorable Allah ya yi yunkuri eh shi ma tallafa na ƙasa da shi shi ne magana <laughs> zuwa gaba sai a rasa waye talaka wallahi ku ba na ku gode ai wannan hanya da abu ya biyo hanya ce ballalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu mm. masu tallafa mutane ka taimaki dan uwanka gaskiya ne yadda Allah ya ce akwai hadisai da yawa burjak da suka zo to ni ban ma ga ma wani abu ba eh. kaga abacin da yake cikin nan eh. yanzu ɗaliban da suke makaranta nan ta makarantar mu eh. yanzu ba sa bara kowane yaro bulbulbul da kake eh a abinci ya wadata ba yunwa ba yunwa sai dai mu danga masa fatan alkai ai addu'a za mu daga kullum waɗannan mutane su eh. hudun Allah saka masa da mun amin amin Allah kuma ya kara barka akwai akwai honorable yawan eh, shehu yawan shehu kaga akwai mm, mm, mm, alhaji sani muqaddas sani muqaddas gaskiya ne wannan ya din APC ta arewa babba ce ne kuma shine mataimakin chairman na APC na jihar Kano jarumai kenan eh jarumi eh Allah ya kara da kuma kaga akwai akwai um, profesa eh, dakta kuma yusuf muhammed sabu mm. sannan kuma akwai alhaji honorable engineer abba abba abu hudun na ai shi kenan ai makofa ai makofa kuma allah ya ƙara ɗaukaka amin amin makiyarsu na fili da na ɓoye allah ya tauye ma rusa shi ba da na gode fa na gode fa na koma madalla na gode masha allah na gode yawwa sai abba kadir zaɓin kowa alamai marta

injiniya abba profesa yusuf muhammad sabo alhaji sani makaddas bardi da honorable lawan shehu kai waɗannan mutane ni dai a kullum ni kan har mafarki in na kwanta in na kalli mutanen nan na san na yi gamo da alkhairi wallahi na san na yi gamo da alkhairi kai ya dau na baba Zo mana. Ba Zuwa ba gani. da katin zabe? Eh ai da wani ina da shi. To. Magan shi. Ga shi. Eh hmm. To dama ranar zabe. Kana ji na? Eh. Allah albarka. Amin amin Ranar zabe. Hmm. Akwai yan hudu suna nan. Yan hmm. uku. Yan hudu. Kana ji na? Ina jin ka Akwai injiniya abba. kana je na akwai wannan rabin lawan shehu akwai um, chairman apc na arewa ta um, kano ta arewa yana alhaji zani makaddas barde jaji ta cikin sannan kuma akwai akwai akwai professor kuma dakta yusuf mahaɗa sabo ranar zaɓe ka je ka dangwala musu zaɓe ka kana ji na zan yi ma addu'a da tsakanin ɗa da mahaifi to ba wani a gaskiya eh. injiniya abu zan zaɓa shi kaɗai ni shi kaɗai zan zaɓa sauran kuma ba sauran kuma ba tambayar ka nake ai ni ba ba shi zan sauran kuma ba da mun gaskiya da mun gaskiya haba gaba ya buri ba a da gida bai haka me haka da gida ka bari bari ba bai ba zai yawa bari a a a ba zai yawa ba yi wannan nan wayan ga mar magana ka shi ba kan me zaka dake shi me maka kina gun bayan sa ne a to ka ga bayan sa ne ba gun bayan sa ne amma ka ga mun me ya samu kamar ni in kira shi in ce mar yayi katin zabe ya ce min eh yayi na kirga mar waɗanda zai zaba wai ya ce min injiniya shi kadai zai zaba kai ma gaskiya baka kyau ga ga dakta ga dokta ga profesa yusuf muhammad sabu sannan ga ga ga ga honorable lawan shehu baki ma daga waje suna son su zo su zaɓi lawan shehu su zaɓi abba su zaɓi dakta sabu kowanne daga waje ma suna so amma kai ra'ayi kai kai da kake a gari ma dan gari kuma duk ya shi daidai da sallan dan gari shi da sai ci irin naka in ban da rashin mutunci irin naka kai kai kai har kan faɗi magana mutum mutanen da suke kawo mana kaya kawo mana kaya suke kaga ba sa barin mu da yunwa shinkafa masara ɗinkin sallah wannan ɗinkin naka da kake sa jamilu masta ne yake barwa a ɗinka ma ya kawo ma ɗinkacce duk gidan nan ka kalle mu kullum shigar banyan kaya muke in ka ganna ma ka rantsa da Allah wani mai kuɗi ne ka duba kayan mahaifiyarka idan ya sai da ni da ni da kai da ita gaba ɗaya kuɗin ba zai sai kayan nan amma haka aka din ko mata bayar Allah nan aka ka mata kuma a ce har in yi magana dan ku banka ya hakuri ya ya ya zai ha sai ka bi wallahi sai ka biyar da iyaye ka suka bi kai ba sai ka bi to sai amsa ga waje ba sai ko ba za ka yi ba sai amsa kai to aradin ya kawo rago ila aradin wa da aradin zara aradin bella bana ya kawo ko keke ke zai miliyan ɗaya ya kawo da kayan sallah da nawa da naka da nashi shi ma nasa hada na ɗan jikallon na aka kawo shi gaba da abin da za a yi sai an hada da kai kuma ga kuɗi ma fa ga kuɗi to ka ci ba ba to tambaye shi to ko daga waje ma yana zuwa ce zai zabi wa'annan bayan Allah da ke wannan bura zai eh, ana sa ko da ka amsa ba abinci ka zaka je zaka ko ba ka yi ba ka yi ko ba ka yi ba mu tsine maka ah, a da mai gida ka Allah sai riga ka ka tube ga zan yi yi to shikenan zai yi ne ba sai in riga ta daure ta nan naushe ka ba babu maga wanda bai man magana in mm, mm, babu naushe kai da kai ba ne maka magana akan wanda babu kina je na Allah miki albarka kuma in Allah iya da akwai wani taro da za a yi mm. hada uwar gidan injiniya din uwar gida yawwa ta yi min magana ta ce dole in faɗa ma iyali na ke ma waje a dole na dole <laughs> eh, abu magana yawwa na magana a kuwa kuma zanni ne kamar shugaban dattijai na nan na nan garin buci na nan garin to mu ma yi mana alkawari zai saya mana kowane gida za a kai masa kwanyar goro da magogi a ah, don Allah dattijai sai da goro ke ma kin sani ba sai dai kike faɗa na sani ma an kaɗan ballan mun ce ƙwaryar goro za a saya mana da magogi to shi abban da zai sama koko zaharadini bello koko da milu masta din ai dade ne duka dade ne a bai gida ka ce a kawo wallahi ina ji na to dan haka abubuwan da ai dade ne mm. don mutumin kin ga akwai akwai dini abubakar kanin eh. sa kenan ok dan uwan sabo sai ke yawa to waɗannan mutane da shi zaharaddini bello eh. da kuma jamilu masta sukan yi abu ne wani lokacin ba tare da shi injiniya ma sani ba ako ni ana kama gurin nan kai wallahi daura shi zan rinka rinka sai wa ina saba nan da yake kuma saboda me saboda da mana talauci gida biyar Allah a a ba ai dai ne, yayi yawa kamar yayi yawa gurin nan fa akalla ba kasar ba su kama za su kama kan ta goma dan fa ya faranta da shi ci mana dan ya faranta wa tso tijere ne to shikenan mu addu'ar mu kina ganin abin da ta faɗi ne don mutumin da aka bashi goro ya ci zai ce Allah ma albarka kuma albarkar nan sai ta bi shi a to kuma musamman ma a samu fari ke ma za a kama ki naki eh, ko ma ba goron kike bukata ba za a kama kinaki ke kan ba bangaren ku ne na mata ba a haka kuma. saboda daman jiya ma na tara mata man cewa ne in gama mai gida baka shi fa sai an tara mata to to duk sun zo duk an musu bayani ranar zabe eh. ka amanta a dauki jam'iyyar nan mai hoton tsintsiya mai hoton shara dan da ko baka san jam'iyya ba da yan kare tunda kana yara da ake ka ba haka ba dauda ba kawai jam'iyya mai alamar tsafta yau shikenan matsaftaci yau shikenan <laughs> a wanke daki a wanke tsakar gida a share daki a share gado komai da ita ake yi kin san sunan su dungulungun haihuwa da kayan ciki wadata shuka da bakin mutum dungurungun haihuwa da kayan ciki wadata shuka da bakin mu ke sunan su kenan idan ka ga wayannan mutane to shi kenan kai ba ta lauci sai dai ya ni uba na gida kana kallo na da wannan leshi eh. da kudin gaba ba ka iya sayo ba da kudin gaba ka iya sayo ba da ka yi siyasa ne na yi alola ba ga ka so to na to o wannan baiwar Allah da ba irin ki na aura ba da na ga kamun ba ke da ma a bace gaki nan kamar corona kina zuba man ruwa a wuta mana yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu bici tv a radio